sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta Sulemaniyar ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata 28 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Hanifa ba mu kanin labarai. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a yau talata ya jaddada bukatar samar da tsarin kare makami mai linzami ga Ukraine don kare kasarsa daga hare-haren ta'addancin Rasha. Hukumomi a jihar Texas da ke kudancin Amurka sun gano bakin haure 46 da suka mutu a cikin wata motar tirela a jiya Litinin. wani kwamitin majalisa da ke binciken harin da aka kai ranar 6 ga watan janairun 2021 a majalisar dokokin amurka ya gudanar da wani taron bazata a yau talata kanin labaran duniya kenan To a cikin shirin za ku ji cewa gwamna Bello Matawalle na jihar Zamfara ya kare matakin da gwamnatinsa ta ɗauka na baiwa al'ummar jihar damar mallakar bindiga don kare kansu. mu za mu yi abun ne a ilmanci shi yasa muka kawo wannan rundunar da mun kai ta taimako na waɗanda za su rinka ba da tallafi na gaugawa ko muka ce ko wani gari emirat kenan masarauta za a ɗauki mutum ɗari biyu sun tabbatar da mutanen ingantattun mutane za kuma ku ji cewa bankin duniya ya kaddamar da wani shiri mai koyar da wasu dabaru wa 'yan makaranta da ke kasashen yammacin afirka da afirka ta tsakiya domin samun ingantaccen ilmi muna tafa da wasu rahotanni da kuma shirin noma tushen arziki da kuma wasu daga sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma yanzu bar mu fara da shan labaran duniya zagaya na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a yau talata ya jaddada bukatar samar da tsarin kare makami mai linzami ga Ukraine don kare kasarsa daga hare-haren ta'addancin Rasha. Zelensky ya bayyana haka ne yayin wata tattaunawa da suka yi da shugaban kungiyar tsaro ta NATO ganawar ta wayar raho da sakatare janar na neto jens stoltenberg ta zo ne gabanin fara taron shugabannin neto a madrid inda ake sa ran ukraine za ta kasance cikin manyan batutuwan da za a tattauna Stoltenberg ya faɗa jiya Litinin cewa ƙawancen sojan ƙasashen yammacin duniya yana ayyana ƙarin adadin sojojin da ke cikin shirin karta kwana da ya ruɓanya har sau bakwai daga dubu arba'in zuwa sama da dubu ɗari uku. Masu aikin ceto a tsakiyar kasar Ukraine sun yi aiki a yau talata domin neman waɗanda suka tsira da rayukansu a wata cibiyar kasuwanci da dakarun Rasha suka kai hari da makami mai linzami a ranar Litinin inda suka kashe akalla mutum sha takwas. Hukumomi a jihar Texas da ke kudancin Amurka sun gano bakin haure 46 da suka mutu a cikin wata motar tirela a jiya Litinin. Shugaban hukumar kashe gobara ta San Antonio Charles Hood ya shaida wa manema labarai cewa an kai wasu mutane sha shida asibiti domin yi musu jinyar sanadiyar matsanancin zafi da suka fuskanta ciki har da yara hudu an gano motar ce a kusa da titin jirgin ƙasa a wani yanki mai nisa da ke wajen kudancin san antonio yanayin zafi mai tsanani a birnin ya kai ma'aunin celsius 39 300 a fahrenheit haɗe da danshi mai zafi 'Yan sandan San Antonio sun ce har yanzu ba za su iya bayyana inda mutanen da ke cikin motar suka fito ba, a halin yanzu hukumomin tarayya ne suke jagorantar binciken. A shekarar 2017 bakin haure goma ne suka mutu bayan da suka makale a cikin wata motar tirela da 'yan sandan San Antonio suka gano a wani wurin ajiye motoci na Walmart. an yanke wa direban wannan babbar mota hukuncin ɗaurin rai da rai kan laifin da ya yi a harkar fasa ƙaurin mutane to ana shan labaran duniyan ne daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To nan ba da jimawa ba Hanifa za ta sake dawowa da karashin labaran duniya. Amma kafin nan bari mu duba wasu daga cikin rahotannin da muke tafe da su. Gwamnan jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya Bello Matawalle ya kare matakin da gwamnatinsa ta ɗauka na baiwa al'ummar jihar damar mallakar bindiga don su kare kansu. Wannan mataki da gwamnan da gwamnatin ta zamfara ta ɗauka ya haifar da cece kuce tsakanin al'ummar Najeriya sai dai gwamna Matawalle ya ce tura ce ta kai bango kamar yadda za ku ji a wannan hira da suka yi da wakilin murya Amurka Halima Abdulrauf ta wayar tarho. To kamar yadda kuka ji abu ne wanda an dade ana yin shi a jihar Zamfara. Na sha kai kuka ta ko ina ba wai soja ba su kokari ba suna kokari amma abu ne wanda ya zama ruwan dare na duniya. Wannan bannan da 'yan ta'adda ke yi zaki ga karamar hukumar mulki akwai su kuma suna ta'addanci wanda kuma sojojin gaskiyar magana ba su da yawan da za su te su ko magana yakin irin waɗannan mutane ba wai abu ne wanda za a ce sai soja ya jira an kai attack ba sannan su ta yi. Kamata ya yi ita rundunar sojoji ta shirya musamman na yadda za ta je ta kai yaƙi har ko ɗakuna waɗannan 'yan ta'adda amma idan za a ce koyo shi sai sun kawo farmaki ga talakawa ga bayan Allah sannan a je a ce a bi su ba zai yi ba. To your excellency sai mutane ke ganin yanayin da ake ciki na tsaro idan aka ba wa 'yan jiha dama su mallaki bindigogi ko abubuwan da za su iya kare kansu abubuwan za su kara ta'azzara ne ko ya kake ganin wannan al'amari kuma da tsarin da za a bi wajen ba da lasisi. Ai mu za mu yi abun ne a ilmanci shi yasa muka kafa wannan rundunar da mun kai ta taimako na waɗanda za su rinka ba da tallafi na gaugawa ko muka ce ko wani gari emirate kenan masarauta za a ɗauki mutum ɗari biyar mutanen ɗari biyar akwai fom da za a ba su wanda har sarkin gari da kowa sai sun sa hannu sun tabbatar da mutanen ingantattun mutane ne ko ba su da wani rakon na kiriminanci ko wata illa gari su za su sa hannu sun yarda da su in wani abu ya faru shi wannan wanda ya sa hannu to shi za a kama ba haka dole a zo zamfara a yi masu tirenin mutane in dai da gaske ana son yakin ya kare sai idan su da masu magana ba su son yakin ya kare idan yau Allah ba da sa'a aka ci karhin ta'addanci za zamfara to ina tabbatar maki an ci karhin ta'addanci da ake a arewacin Najeriya me yasa ake sake me yasa ake wasa me yasa ake san ga kawo mutanen da za su kawo karshe wannan matsala a jihar Zamfara idan Maiduguri abu ya sauki a ɗauko motocin Maiduguri a kawo zamfara yanzu na tabbatar maki zamfara babu da tankar yaki ko daya sannan a to a ce ana yaki ta ina sha kamata mu faɗa maka mu gaskiya zan yi fighting to the end of my blood saboda tabbatar da tsaro ga al'umma ta dole ne. To me girma eh. gwamna kana nufin abin da wannan sanarwa da kuka fitar a jihar Zamfara ke nufi shine a kafa runduna ta musamman da za su yaƙi wa'annan miyagu. Ai kowannen rundunar mu da muka yi ai mun sa duka jami'an tsaro suna ciki. Saboda inda gaske ne sun zo su taimaki al'umma inda gaske ne jami'an tsaro suna son wannan yaƙin ya ƙare to wannan tsarin da mun kai shi a daidai su ƙaro jami'an tsaro a taho a shiga daji a kai yaƙi gidajen 'yan ta'adda gaba a jira sai 'yan ta'adda sun kawo yaƙi ga al'umma ba sannan a ce a ta yaƙe su bai yiwa. Girma eh. gwamna kamar an yi wa wannan magana da kai mummunar fassara kenan dan abin da ake gani shine ana son a rika ba wa duk 'yan jihar Zamfara gaba ɗaya a basu bindiga abin da mutane ke fahimta da wannan magana. mu tsarin da muka yi wanda duk za a samu bindiga dole sai mutum ne wanda ya kai shekarun da doka ta yadda kenan shekara goma sha takwas. Kuma sai an tabbatar da lahiyar shi da hankalin shi yanzu misali za ki ga cewa ɗan ta'adda ya shigo garin abin da ke da kila mutum sun kai dubu ashirin ko dubu talatin akwai matasa majiya karfi ga garin nan sun kai kila dubu goma amma sai ki ga yaro biyar sun zo da bindigogi sun taho sun tarwatsa garin nan don saboda mutanen gari ba su da umarnin da za su rika makami kuma sun yi biyayya ga gwamnati to idan sun san da cewa akwai mutum dari uku cikin wannan garin suna da makami ba su isuwa to saboda haka mu za mu shi mu tsabtace abun yadda zai kasance kowace mazaɓa muna da waɗanda za su tsare garin nan idan jami'an tsaro sun ji sun gani suna iya zuwa su kai sannan in mutanen garin nan sun san inda yan ta'adda suke za su kai musu farmaki to jami'an tsaro in suna iya rake su su rake su tare su in ko ba su yasu zuwa su yaki mutanen nan shine ma'ana a matsayina na gwamna dole in duk abin da zan yi kare rayuwar al'umma jihar Zamfara da karshe Rinnan sojan Najeriya ta ce ba ku da hurumin daukan irin wannan mataki ko menene ra'ayinka dangane da wannan in ba mu da hurumi gwamnoni mu mun ka san fitinar da muke ciki mu mun ka san matsalar da muke ciki saboda kai a matsayinka na gwamna ba ka iya ba da umarni a umarninka da jami'an tsaro da abin da chief of defense staff ya faɗa wannan bai ko kamata wannan magana ba domin wannan ya nuna kasa kenan gari su domin kenan mu gwamnoni ya wanke mu don ba mu iya ba da umarni ya bi umarni kuma ka to da ba mu iya ba su umarni su bi umarnin mu kuma ana kashe mutane mu shikenan sai mu zauna mu rafke hannuwan mu mu ce ba mu yin hanyar da za mu taimaki al'umma kuma Allah ya dora mu wannan nauyin na kare dukiyar al'umma da rayukan su sai mu ce ba mu initiating wani abu wanda za mu tabbatar da mun kare rayukan al'umma mun ya kai mu kuma babban abin da a matsalar Allah shi da ni shugaban kasa babu abin da bai ba. Gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle kenan. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Hanifa da karashin labaran duniya. Wasu 'yan bindiga a arewa maso yammacin Pakistan sun kashe mutane uku na tawagar mutanen da ke gudanar da rigakafin cutar shan inna tare da raunata wani a yau talata duk da cewa kasar ta sake samun bullar cutar mai nakasa mutum jami'ai sun ce lamarin harbin da aka yi da sanyin safiya ya faru ne a lokacin da ake gudanar da aikin rigakafin gida-gida a arewacin waziristan gundumar da ake fama da rikici akan iyaka da afghanistan hakan ya yi sanadin mutuwar wani ma'aikacin lafiya da 'yan sanda biyu da ke yi wa tawagar da ke aikin rigakafin cutar ta polio rakiya Kwayar cutar shan inna ta gurgunta yara goma sha ɗaya a Pakistan a wannan shekara adadi mafi girma da aka gani a duniya. Jami'an Colombia sun ce mutane hudu ne suka mutu yayin da fiye da ɗari uku suka jikkata sakamakon rugujewar wani katafaren filin wasa a ranar Lahadi a wani wasan hawan sa a birnin El Espanol. Shugaba Ivan Duke ya ce zai ba da umarnin gudanar da bincike tare da nuna goyon baya ga iyalan waɗanda abin ya shafa rukujewar ta faru ne a yayin wani bikin gargajiya inda jama'a suka shiga wurin wasan domin wasa da bijimai jami'ai da dama ciki har da zababben shugaban kasar gustavo petro sun yi kira da a haramta irin waɗannan wasannin gargajiya saboda haɗuran da ke tattare da su. da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bankin duniya ya kaddamar da wani shiri mai koyar da wasu dabaru da ga 'yan makaranta da ke da ke kasashen yammacin Afirka da Afirka ta tsakiya domin samun ingantaccen ilmi da kuma saukin samun ayyuka bayan kammala karatu. Wakilin murya Amurka Ridwan Abbas ya aiko mana da ƙarin bayani bayan ya halarci wurin shirin a birnin Accra na Ghana. An dai kiyasta cewa duk da ci gaban da ake jin an samu na samun damar ilimi cikin shekaru goma da sun ka shuɗe kashi tamanin na yara masu shekaru goma a nakiyar ba su iya karantawa su fahimci sauƙaƙƙen rubutu kuma sama da yara miliyan talatin da biyu na cigaba da garan ramba ba su zuwa makaranta kaso mafi girma a duniya na waɗanda ba su zuwa makaranta ɗin mataimakin shugaban ƙasa mahmud bawumia ya ce sa ido akan ilimi mai inganci zai gina ƙasar abin da kenan sa ake buƙatar aikin haɗin gwiwa don samun ƙarfafuwa a fagen yadda za a ƙarfafa gwiwar mutane domin ci gaba ya ce focus on education adadi na abin da ake gani dai dahil suke cewa sa ido akan ilimi mai kyau don ci gaba ne da bunƙasa sai dai ba za mu iya kawo canji ba tare da ginawa da tabbatar da ginshikin siyasa a nahiyar ba a tarin kasashen nahiyar ana buƙatar kara himmantuwa don daɗin basira a fagen karatu na gwamnati saboda cimma ƙarin natija haɗin kai da kuma hurɗa mataimakin shugaban bankin duniya a yammaci da tsakiyar afirka osman diagana a jawabinsa ya ce dabarar da aka kirkiro na kawancin ƙasashen afirka ta shugabanninsu zai cimma bukatun kasar ta afirka ya jinjina wa kasar ghana da ta yi ta maza wurin farfado da fagen ilimi din ta bayar da ilimin sakandare kyauta tare da inganta ilimin koyon fasaka da sana'ar hannu da ake cewa tibet e ghana We need to Kasar Ghana abin misali ne na ilimi kyauta a Afirka ta yamma. Gwamnatin ku ta gabatar da wasu gyare-gyaren farfaɗo da neman ilimi tare da zamanta koyarwa da koyon karatu tare kuma da inganta ilimin gabatar da dabarar karatu din daga shekara ta 2018 zuwa 2030. kun kaddamar da tarin gyare-gyare dangane da shirye-shiryen karatu da sun ka hada da ilimin sakandare kyauta shirin koyar da karatu da inganta ilimin fasaha da koyon aikin hannu da ake cewa tibet ministan kudi Fura ta jawabinsa na marhaba ya ce kasar afirka za ta iya samun alfanu masu yawa muddin aka zuba kuɗi a wannan fage. we A dalilin haka tilas mu zabura yadda ba za mu bar kowa a baya ba in har muna begen yin nasara a nahiyar nan. Mu ci gaba da nuna damuwa game da irin koma bayan da muke samu na farko karatu a ɓangaren nahiyar mu na yammaci da tsakiyar Afirka. ya samu mummunan sakamako na rashin kokari a dalilin karancin malaman karantarwa kusan kashi ɗaya bisa uku na waɗanda ba su da karatu suna a afirka ta yamma ne kimanin yara miliyan 42 da ya kamata suna makaranta ba su zuwa makaranta ɗin kuma biyu cikin biyar na 'yan yara da ke barin makaranta afirka ta yamma suke. Radwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. A gaida Ridwan Abbas da wannan rahoton. To bari mu kuma mu koma Najeriya inda rundunar 'yan sandan jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin Najeriya ta yi nasarar cafke wasu mutane uku da ake zargin sun cire ido da ake zargin sun cire idanun wani yaro dan shekaru goma sha shida a unguwar Yalwa da ke wajen garin Bauchi a makon da ya gabata. Wakilin muryar Amurka Muhammad Abdulwahab ya aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoton daga Bauchi. a tattaunawa da kwamishinan 'yan sanda a jihar bauchi cp umar sanda ya ce biyo bayan wasu bayanai ne da yaron da aka kwakulewa idan dunan da karfin tsiya ya shaida musu ya kai ga kama mutumin na farko mai suna isaac ezekiel mai shekaru 32 daga bisani shi isaac din ya shaida wa 'yan sandan sauran mutane biyu da suka hada da nelson bawa mai shekaru 38 dan garin kabwe a jihar plateau da kuma yohana luka ɗan garin ampere a jihar plateau din shi ma dukkan mutanen suna hannun 'yan sanda ana ci gaba da bincike eh to alhamdulillah da allah ya ba mu sa'a mun samu wanda suka yi wannan mummunan aikin kawo shi wajen yaro yaro yana jin da zai ci ai shi ne shi ya ɗiba masa ido hmm. to a guje sai muka kama shi muka dakile shi muka ɗauke shi muka kai shi da muka kai shi gidansa rigan da yaron ya faɗa muka same shi da shi da takalminsa din da kuma telefon nashi shi ne sai muka ce masa ta kai yaya aka yi da da fari ya fara gardama amma daga baya sai muka ce masa to da ka bari sai muka fara bincika gidansa muka same shi da wannan takalmansa yana nuna asibiti yana trauma center likitoci dai suka ce sai sun sake masa aiki na musamman saboda kwayan idon da karfi aka yi amma balla wayan tsaba da yawa wanda idan asibiti ba su gyara ba tun yanzu zai ba shi wahala a rayuwa gaban gaba. na ziyarci asibitin koyarwa na abubakar ta ba da ke bauchi domin jin ta bakin yaron da aka kwakulewa ya danduna zubairu salisu ya buƙaci da aiwatarwa mutumin da irin abin da ya masa a maimakon cewa za a bi dogon shari'a. Profesor Salif, ni abin da nake kawai kamar yadda yamma a yi mushi kawai ba sai an tsara wata dogon shari'a ba abin da yamma kawai a yi mushi. wannan za a iya cewa za a tsaya wata shari'a ne har karshen ma kesa yi mutu gaba daya abin da nake roƙon gwamnati kawai ta man yadda ya man kawai abin da nake roƙo kenan malam salisu katsina shine mahaifin yaron da aka kwagulewa idan dinan shi ma dai ya buƙaci ganin an bi kadin yaron nasa kamar yadda ya bukata. Ni suna na ma Salisu Katsina bayani na da wannan bawan Allah ne na turo shi makaranta ta tashi makaranta ta neman abincinsa wannan mutumin ya kware sa ya tafi da sa ya ji ya cuta masa to haka ni dai yanzu abin da duk ya bada bayani abin da yake su haƙin sa abin haƙin sa abin da wannan ba Allah cuta masa yadda ya masa shi ma a yi masa. Abdulhamid Muhammad wani Amurka daga Bauchi a Najeriya. An gaishe ka Muhammad Abdulwahab. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 16 na safe da minti 19. Karfe 11 da minti 19. Karfe 4 kenan na yamma da minti 19 a Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 3 da minti 20 kenan a Ghana. wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashoshinmu na VOA Africa akan mita 200.5. Haka kuma a yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukanmu na intanet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da su. Yanzu kuma ga shirinmu na noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Hukumar yanayi ta Najeriya ta yi hasashen cewa damuna za ta faɗi da wuri kuma ta faɗi yawan murabba'in ruwan da za a samu a faɗin ƙasar. hakan ya sa majalisar tantance ingantaccen iri ta kasar sauran masu ruwa da tsakiyar harkar noma suka fitar da iri daban-daban a kowane bangare na kasar da suka hada da masu jura fari wuta-wuta da kuma masu amfani da taki kaɗan don karfafawa manoma da malaman gona gwiwa dangane da harkar noma a kasar duk da cewa hukumar na fuskantar kalubale a bangaren alkama sakamakon yadda kasar ke yawan amfani da ita a yanzu hukumar na kan bincike don gano irin alkama da za ta fitar da ya banya mai yawa cikin kankanin lokaci a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon wakiliyan mahawa umar ta tattauna mana da ibrahim musa mamba a majalisar tantance ingantaccen iri ta ƙasa a najeriya inda ta fara da tambayarsa ko me yake faruwa a harkar noma a wannan shekara. To da farko dai eh, hukumar yanayi ta riga ta fitar da harsashenta ta faɗi cewa damuna za ta faɗi da wuri da kuma yawan murabba'in ruwan da za a samu a na faɗin ƙasar nan. Mu a matsayinmu na hukuma a ƙarƙashin ma'aikatar aikin gona wato a majalisar tantance ingantaccen iri na ƙasa da haɗin gwiwa da kamfanoni masu rijista da jami'o'i waɗanda suke da tsangayoyi na aikin gona masu nazari da halittar tsirrai an fitar da iri ruwa daban-daban a kowane bangare na ƙasa da masu jure fari da masu jure wuta-wuta da masu amfani da taki kaɗan sannan kuma domin mu tabbatar mun daɗe a matsayin mu na hukuma muna shushuka waɗannan iri ruwa a filayen gwaji a jihohi daban-daban mun shushuka a jihohi da dama musamman arewacin najeriya sannan kuma mun fito da abubuwa guda biyu na farko an yi doka shugaban ƙasa ya sa mata hannu hannu duk wani masanin halittar tsirrai daga jami'a ko da kamfanin ingantaccen iri ya fito da irinsa babu yadda za a wani sace masa fasaharsa kuma a matsayin mu na ƙasa idan muka fitar da irin mu ko wata ƙasa ce take so dole sai ta zo ta sami gwamnatin najeriya ta nemi izininta sannan ta biya wasu kuɗaɗe kafin a saki wannan iri in ta ɗauka kuma ba da izinin najeriya ba to za mu iya ƙara mu samu su biya mu diya so duk waɗannan abubuwan mun yi domin mu ƙarfafa wa ainihin su malaman gona da malaman jami'o'i shekunan malamai a bangaren abin da ya shafi kimiyyar aikin gona ya kasance sun zage dantse domin su fitar mana da iriruka da mu za su yi amfani da shi wannan kenan sannan na biyu mun fitar da wani alabe wanda kowanne kamfanin iri ko na jiha gwamnatin jiha ne domin akwai gwamnatocin jihohi da muka yi wa rijista kamar su kano jigawa kaduna borno duk jihohin arewacin najeriya suna da kamfanonukan ingantaccen iri da muka rijista saboda saboda mun san cewa akwai ma'aikatan gona a jihohin nan muna son su ma a matsayinsu na ma'aikatu a jihohinsu sun san yankunansu sun san karkararsu sun san yanayin da halittar ƙasarsu take so idan sun yi amfani da ainihin bincike da fito daga jami'oi domin kowace jiha tana da jami'ar ta na jiha wasu ma suna da jami'o'in kimiyya abin nan da fasaha wasu na da su na gwamnatin tarayya kuma duk jami'o'in nan idan kin je akwai tsangaya su kutunta aikin gona wanda fannuka da daban-daban ake karantarwa a gurin saboda haka mun ba su wannan dama mun musu rijista suna ta gwaggwadawa sun kuma yi nasara sun fito da iliruka su ma wanda suke ma'amala da manoman mu na karkara kananan hukumomi da jihohinmu to wannan ya taimakawa su ainihin wannan alabin da muka yi zai taimaka ainihin manoma domin a kare musu su ma muradinsu su tabbatar da irin da suka shuka ingantacce ne su san daga ina irin yake kuma su san yaushe aka yi irin yaushe zai baci kana kankarewa akwai nomba a jiki amma bayani yadda za ka tura wannan nomba din kamar yadda ake na katin waya ko magani haka ko marnadda sai kana tura za a ce ma ingantacce ne lokaci kaza aka yi shi lokaci kaza zai lalace tsawon wata kaza zai ko kwana kaza zai daga shuka shi har a girbe shi so wannan ma ah, mun fitar da wannan yanayi sannan sai abubuwa da babban bankin kasa yake yi yana aiki tare da ma'aikatar gona da sauran ma'aikatu wanda suka shafi manoma domin a tabbatar da shi manomi ya samu an masa tallafi yadda zai yi noman ba tare da wahala ba domin ya bunƙasa tattalin arzikin ƙasa kasancewar wannan gwamnati a cikin ƙudurorinta babban ƙudurinta ne na ainihin karkata tattalin arzikin ƙasar nan zuwa ga aikin noma so wannan ma babban banki da ma'aikatar aikin gona tana yi. Masu sauraro a nan za dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakon namu Ibrahim Musa da kuma wakilin ma Abuja Hauwa Umar sai kuma Jule Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. sai wani makon idan Allah ya kai mu. Madalla, to ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga amina Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Comrade Hamza Sule inda suka ce hakika ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatocin jihohi su yi kokarin samar da takin zamani a wannan lokaci da damuna ta sauka ba wai sai ta je ƙarshe ba domin a lokuta da dama sai ka ga sai damuna ta je ƙarshe suke samar da takin daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya bamu damuna mai albarka amin Sakonmu na gaba ya fito daga Sani Muhammad Chindo ya ce hakika matakin da mai shari'a Tanko Muhammad ya ɗauka na yin murabus daga mukamin alkalin alkalai na ƙasa abin ya bawa ne. Ina yi masa fatan alkhairi. Ina taya murna ga sabon mukaddashin alkalin alkalan da aka rantsar da ya cike wannan gibi. Daga bisani nake addu'ar Allah ya sa hakan ya zama shine alkhairi ga al'ummar ƙasar Najeriya. Amin. Sakonmu na gaba ya fito daga kawu mai ruwan da Sala Muhammad Isa Bajoga suka ce matsalar tsaro da ta'addaba al'ummar jihar Zamfara. Allah Ubangiji ya kawo ƙarshen sa amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Babandi Mamman Bande da Isufu Suleiman Madatti da Iliya Mai Shayi garin Daura. Suka ce baiwa al'umma damar mallakar bindiga domin su kare kansu da gwamnatin jihar Zamfara ta yi bai dace ba. Ba a maganin wuta da wuta ya kamata a ƙara yawan jami'an tsaro shine mafita. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. An gaishe ki zara ufage. Yanzu kuma ga Hanifa da labarai a takaice. A takaice, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a yau talata ya jaddada buƙatar samar da tsarin kare makami mai linzami ga Ukraine don ƙara ƙasarsa daga hare-haren ta'addacin Rasha. Zelensky ya bayyana hakan ne yayin wata tattaunawa da suka yi da shugaban kungiyar tsaro ta NATO. Hukumomi a jihar Texas da ke kudancin Amurka sun gano bakin haure 46 da suka mutu a cikin wata motar tirela a jiya Litinin. Shugaban hukumar kashe gobara ta San Antonio Charles Hood ya shaida wa manema labarai cewa an kai wasu mutane 16 asibiti domin yi musu jinya sanadiyar matsanancin zafi da suka fuskanta ciki har da yara hudu. wani kwamitin majalisa da ke binciken harin da aka kai a ranar 6 ga watan janairun 2021 a majalisar dokokin amurka yana gudanar da wani taron bazata a yau talata don gabatar da hujjoji da aka samu kwanan nan tare da sauraron bahasin shaidu To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chad. Za kuma mu dawo da wani sabbin shirye-shirye za ku ji idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu ta yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro da nake muku fatan alheri ku huta lafiya. Amma kada ku yi nisa domin shirin yau da gobe na tafi.